وقال موسى اني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب sai annabi Musa ya ce, A yayin da ya san barazanar da Fir'auna ya masa tabbas, ni na fake ga Ubangiji na kuma Ubangijinku, na yi riko da shi, ina mai neman tsari daga dukkan wani mai girman kai ga gaskiya da imani wanda bai yi imani da ranar tashin alkiyama da abin da yake cikinta na hisabi da hukuma ba